يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أتيد من كراتم نبي بيا أيو القرآن domin yin tafsirin su don a samu fahimtar abin da suka kunsa don aiki da shi a wannan wata mai albarka na ramadan muna nan a cikin sura ta goma sha ɗaya sura ta hud a yau uku ga watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi daga kan aya ta ɗari da shida mu tafi har zuwa aya ta ɗari da goma kamar da muka saba kafin bayani akan ayon mukan saurari karatun da kinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa amma allazina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa amma waɗanda suka afka kansu zuwa ga mummunan hali na tsiya lahum bi fasatin nari a ranar alkiyama matabbatar su wuta lahun fiha zafirun wa shahir kuma su a cikin wutar suna da wato ainihin nan farfashi da suke da kuma kakari ko lahun fiha zafirun wa shahir suna da wani irin ihu da suke yi a ciki da kururuwa ma'anar wannan aya ta kano mai fadi Allah ba wata ana mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana ambata mana cewa makomar bayin da suka jefa kansu zuwa gaskiya da halaka a ranar alkiyama ita ce wuta kuma yana sanar da mu cewar za su dawwama cikin yin kuka a cikin sannan kukan ma mai tada hankali da sa damuwa domin kuka ne wanda numfarfashi suke wato ainihin maimaituwa da kuma kakari na kamar wanda zai mutu ba mutuwa zai saboda tsananin abin da suke ciki a wuta na azaba da fuskantar wulakanci. malam abdurrahman bin nasir sa'adi allah ya ji kansu da rahama yake cewa da allah ya ce lahum fiha zafirun wa abin abinda ake cewa zafir da shahir dukkan wata murya wacce take mara daɗin ji mummuna shi za wasu ke kwatanta zafirin da shahid da cewar yanayin irin mafarin kukan jaki da kuma ƙarshen kukansa shi ne irin kukan da 'yan wata suke a ta dalilin azaba da suke fuskanta daga Allah subhanahu wata'ala a cikin gidan wuta malam ibn ashur yake cewa abinda asalin kalmar zafir take nufi in gizo numfashi da ƙarfi a ta dalilin wato rashin samun damar yinsa da aka bincike a ciki a ce numfashinsa yana neman ɗaukewa kana ƙoƙarin ya za ka yi ka san kudo shi ya fito kamar a ce mutumin da mura ta kama masa makogwaro da hanci za ka yana so numfashi yana buɗe baki yana ƙoƙarin tsowa ta hancin numfashi bai samu ba wannan sai ka sa yana fitar da wata irin murya ko wani irin sauti mara daɗi irin yanzu a ce wane yana da pneumonia ko saboda kullum kirjinsa a wani gunji yake da wato wani irin kafari da yake fitarwa kamar nan wanda zai mutu ko wanda aka ce wato an ya rasa oxygen ina hankoran me za a sa masa isabu idan iska ta shigo ko kuma wata suke ciki ta fito me za a sa a jawo masa iskarsa to irin wannan salo in an ce zafir shine ne ƙoƙarin fitar da numfashinka saboda kana jin ya ƙi fita sannan shi kuma shahid ƙoƙarin jawo iskar da za ka shaƙa kana jin ta kasa to a irin wannan yanayi wato numfarfashin 'yan wuta ike da kuma kakarin da suke Allah ya tsare mu sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa matsiyatan bayi daga cikin bayin da Allah ya samar a nan duniya suka rayu idan an je lahira su ne ‘yan wuta wanda ba su ba Allah ba wanda suka saba wa Allah da manzanninsa sannan aya tana sanar da mu cewa ‘yan wuta suna cikin kakari da numfarfai mai zarcewa da ɗorewa bayan kewa bayan haka Allah yana sanar da mu irin tsananin damuwar da 'yan wuta ke ciki domin duk wanda ya rasa numfashi shaka da fitar da numfashi cikin daji ana sanar da kai cewar ina cikin damuwa matsananci saboda ka wuta gidan damuwa ce sannan ana sanar da mu cewar wannan aya a cikinta ana wato kore mu daga tunkarar abubuwan da su ne suke zama sanadiyar tafiya gidan wuta don kada ne abin da za mu shige ta domin da aka ce da mu 'yan wuta suna kakari da nan farfashi ko suna ihu da kururuwa kamar ana cewa to in baka so ka tsinci kanka cikin su kafkai abin da suka yi wannan sako wannan aya tana ba mu shi kuma sau da tari za ka tara ko a nan duniya duk wurin da aka ce wato ainihin an samu mai yanayi wuta na ci a gurin hayaki na kaiwa da kawowa to ba za a samu iska lafiya da za a shaƙa ba sannan kuma wacce za ta fito ba za ta fito cikin daɗin rai ba shi ne za ku ga abin da yake faruwa da dabbobin da ake farauta za ka ɗan adam in ya so kama dabbar da take rami iskar da take zuwa wata oxygen take shaƙa take iya zama ta rayu a cikin rami sai gurɓata sai a nemo wato kirare sai a nemi busasshiyar ciyawa sai a tura sai a sa mata wuta kuma sai a yi ta fifitawa kar hayaƙin ya dawo waje ya yi ciki ko to ana yin haka za ka tara abin da ke cikin yau waje saboda an gurɓata masa iskar shaƙa baya samun lafiyayyen iska to sai aka ce a wuta za ka rayu wacce take da hayaki kuma take ci ganga-ganga ko wato ta take ci ci irin na ban mamaki to ya za ka sami iska mai daɗi ya za ka yi gwashi cikin sauki to shi ne ake ja mana haka ‘yan wata za su samu kan fashi Allah ka jarrabe Allah ka kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya Allah subhanahu wata'ala ya dora da bayani akan yanayin yadda 'yan wuta za su samu kansu a cikin wuta Allah yake cewa khalidina fiha ma dama as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid ma'anar wannan aya a taɓaice. Allah yake cewa ma khalidina fiha 'yan wuta za su zama masu dawwama a cikin wuta za su zauna a cikin tadin dindindin ma damat as-samawati wal ard muddin sama da ƙasa suna a tabbace a wanze illa ma sha'a rabbuk sai wanda Allah ya so wato ainihin fitar da shi daga cikinta sai zama ma nan ana nufin illa man sha'a rabbuka ikhrajuhu sai dai wanda ubangijinka ya so fitar da shi daga wuta daga cikin wato bayan allah da suka ɗayanta allah amma suka yi saƙo su da suka tsinci kansu an shigar da su wuta to ba sun shiga ba ne don zama a cikin da dindindin iya zaman da suka na ɗan wannan lokaci da aka azabtar da su aka horar da su shi ne na fi haɗinsu ba da wama ba ce mai zarcewa to Allah yake cewa idan yan wuta sun shiga cikin wuta waɗanda suka cancanci dawama a cikinta za su dawama sai dai waɗanda ubangijinka ya so fitar da su wanda su ba a zartar musu dawama a cikinta ba su ne bayan da suke musulmi amma kuma sun yi saɓan da sai an horar da su da shiga wuta Allah yake cewa inna rabbaka fa'alun lima yurid ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakika ka mai yawan aikata abin da ya nufin yi ne duk abin da allah ya nufi ba mai iya hana shi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa Dawama a cikin wuta da zama a cikin ta dindindin ba ranar karewa yana kasancewa ne ga wanda imutu ina mai tarayya da Allah ya shiga wuta har hukuncin Allah ya hau kansa bai tuba ba har aka je ga ranar tashin alkiyama ya tabbata shi dan wuta wanda ya rayu akan turba kafirci har mutuwa bai tuba ba irinsu ne wanda Allah yake dawwamarwa a wuta dawwamar da ba ranar fita amma waɗanda suka saba wa Allah daga cikin bayansa waɗanda suke ɗayan tashi da bauta amma sun yi wasu manya-manyan laifuka da suka cancanci horon Allah da wuta su bayan sun shiga wuta za su fito idan lokacin da aka ɗiba musu na zama a cikin ta ya sannan bayan haka Allah yake sanar da mu cewa shi Ubangiji subhanahu wata'ala babu wani wanda ya isa ya hana shi abin da ya nufin yi wannan gaba ta ƙarshe da Allah yake cewa inna rabbaka fa'alun lima yurid yanayin ta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul anbiya aya ta 23 da yake cewa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu Allah ba a tambayar sa game da abin da yake aikata ya kai kaza ko a ce me yasa baka kaza ba babu wanda ya wa Allah to da haka maganar wato ainihin yan wuta za su dawwama a wuta ba wanda ya tsaya ana Allah dawwamar ta su maganar waɗanda suka ɗayan tashi da bauta amma sun yi zaɓen da suka cancanci shiga wuta ba mai hana Allah ya sa su a ciki kuma in ya so fito da su lokacin fito da su ba wanda ya sai hana shi shi sa aka ƙare ayar da inna rabbaka fa'alul lima yurid malam ahmad shakir allah ya ji ƙasa da rahama a cikin umdatu tafsir yake cewa a cikin wannan aya da allah yake cewa khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard wannan sammai da aka faɗa ka ce mutum suna dawwame yan wuta za su dawwama a wuta kasai da aka faɗa mutum ƙasa tana dawwame yan wuta za su dawwama a wuta ba ranar fita yace an faɗa ne ana nufin jinsin sama ba irin saman da muka sani ta duniya ba an faɗa ne ana nufin jinsin ƙasa ba irin ƙasar da muka sani a duniya ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa ranar tashin alkiyama rana ce ta yau mutu baddalul ardu ghairar ardi wa rana ce da ake musanya wato ainihin sammai ba waɗanda muka sani ba ne a wannan lokaci a kuma sauya ƙasa ba wacce muka sani ba ce za a yi tashin alkiyama a kan wannan yake gina cewar ashe wannan saman da aka gaya mana cewar akwai lokacin rushe wata ƙasan nan da aka gaya mana akwai lokacin birki ta to ba ita ba ce wacce ake mana magana ma damatin samawati wal ard an fahimta ko a'a sama ce ta musamman ta daban wacce za ta kasance a ranar alkiyama ƙasa ce ta daban ba wacce baka sani ba wacce za a yi tashin alƙiyama a kanta shi yasa cikin manyan malamai malam hasanun bakari allah ya ji kansa da rahama yake cewa da allah ya ce ma damatin samawati wal ard abin nufi tubaddalu sama'un gairu sama za a masanya sama ba saman da muka sani ba wa ardun gairu harihi kuma za a musanya ƙasa ba wannan ƙasar da muka sani ba saboda haka matuƙar waccan saman da aka musanya na nan matuƙar ƙasan da aka musanya na nan kuma dama abin da muka sani ne al'amuran lahira wanzansu ne masu tabbata ne da ɗorewa ba sa ƙarewa to kenan ana gaya mana 'yan wuta in sun shiga cikin wuta waɗanda suka mutu suna kafirai suna shirka da allah ba ranar fita da wama za su yi a ciki dindindin cewar da allah yi illa ma sha a rabbu sai wato ainihin abin da ubangijin ka ya so malamai suka ce wannan gaba yanayin da yanayin faɗin Allah Su subhanahu wata'ala cikin suratul al'am da yake cewa Allahu Khalidi na fiha illa ma sha Allah wuta ce matabbatar ku ita ce makomar ku a cikinta za ku zauna kuma kuna masu dawama a cikinta sai abin da Allah ya so to an yi saɓani mana malaman tafsiri sun yi saɓani a kan me ake nufi da dogaciyar da aka yi a ayan خالدين فيها ما دامت السماوات illa ma sha a ربك wannan dogaciyar ta sai abin da ubangijinka ya so me ake nufi da wannan dogaciyar to mafi kyawun maganganun malamai a ƙarƙashin wannan gaba mafi wato ƙarfin maganganu na malamai a wannan gaba abinda aka rawaito daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi da hasan basari allah ya ji da rahama suke cewa gaciyar da allah yi a cikin wannan aya tana komawa ne zuwa ga bayin da suka saba wa allah alhali suna masu tsayanta allah da bauta amma sun yi sako manyan sako wanda aka da shi musulmi ne ina sallah yana azumi amma yana shan giya ina sallah ina azumi ina biyayya ga iyaye ina yana yana amma kuma yana taɓa sata a'a musulmi ne ina sallah ina azumi amma tana karuwanci ko tana zina ko shi yana zina waɗannan duk manya-manyan laifuka jibga jibga zunubai ne to irin waɗanda suka ba Allah suka ɗaya shi da bauta amma ba su iya haƙuri daga wasu manya-manyan saƙo ba da suka yi to Allah zai horar da su shine sai illa ma sha a rabu ma'ana sai dai waɗanda ubangijan ka yi so fito da su da kansa su ne kawai ba za su dawama a ciki an fahimci bayan to malamai suka ce wannan shine abin da ake saboda haka irin waɗannan Allah zai fitar da su daga wuta da ceton masu ceto daga cikin mala'i ko da ceton masu ceto daga cikin annabawa ko daga cikin sauran mummune da Allah ya ba su damar yin ceto a lokacin da za su ceci masu manyan zulubai daga cikin 'yan wuta waɗanda suka ba Allah amma sun yi manyan zulubai sannan kamar da Malam ya kawo wato malam eh, ahmad shagir yake magana cewa sannan bayan haka Allah zai yi rahama ta musamman jin kai na musamman irin nasa inda zai fitar da ma daga cikin 'yan wuta waɗanda tun da suka faɗi la ilaha illallah ba su kuma ɗora da wasu ayyukan kirki sun yadda ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah amma fa ba sakaci ne wajen bin Allah da yin wasu abubuwa da ya kamata sai ubangiji ta yi da sun faɗi babu an bauta da gaskiya sai Allah tun da sun gudun su haka tun da zafin su kenan ba da gangan suke ba to abubuwan da za a sa zai sa su samu daraja sami kima da basi ba an gafarta musu da basu za a basu a cikin su saboda haka waɗanda su ne waɗanda ake cewa illa ma sha a rabbu sai dai waɗanda ubangijin kai so fitar da su daga cikin wuta kuma akwai wasu maganganun cikin maganganun malamai cewar illa ma sha a rabbu sai abin da ubangijin kai so ai in ya za iya fasa tabbatar su a cikin wutar tun da za mana fa'alar limayar na yin abin da ya nufin yi ne ba mai iya hana shi ba mai iya sa shi to su je dai in gidan kansu to kuma bai so su fata ba don haka ba za su sannan bayan haka wannan aya tana koda mu abubuwa kamar haka aya tana sanar da mu cewar bawan da ya rayu ina mai tsayar da Allah da bauta to ko da ya yi manyan zulubai da suka sa shiga wuta ba zai dawama a wuta sannan aya tana sanar da mu cewa babu wani wanda ya isa ya shiga tsakanin ubangiji da nufin ba mai hana ubangiji abin da ya nufa sannan wannan aya tana sanar da mu zama yan wuta a wuta matsayi matsayi ne ko ka ce wato mataki mataki ne tunda ba matsayi a wuta sai dai wulakanta to naka wulaƙanci wulaƙanci saboda haka waɗanda suke masu sauƙin wulaƙanta wanda ga su a wuta ba na dindindin ba saƙo suka yi na manyan zunubai duk da sun ba Allah sun ɗan da bauta amma wannan abin ya kai su da shiga wuta bayan su sai kuma waɗanda suke ‘yan zaman daram ba ranar fata dole da su ne mafiya fuskantar wulaƙanci Allah ya tsare mana kowanne da ciki bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Thank you. تعالى يتقبل وتعالهم قارى من بياني أتركت منهم وتعالهم آية آية تسي بيد ونم وتعالهم آية مكدان الله سبحانه وتعالى يكسي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجبوط ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa amman ladina su'idu amma waɗanda Allah ya azurta su da azurta amma waɗanda Allah ya datar da su da arzikin lahira wafil jannati su waɗannan matabbatarsu su aljanna fafil jannati za su zauna ne a gidan aljanna khalidina fiha suna masu tabbata da dawwama a cikinta madamati samawati wal ard matuƙar saman da aka canza da wacce muka sani da ƙasan da aka canza daga wacce muka sani waɗanda su ba masu ƙarewa ba ne tabbatattu ne masu zarcewa ne ba ranar ƙarewarsu to mutum suna tabbata 'yan aljanna suna nan a cikin gidan aljanna ba ranar kusa zama daren illa ma sha a rabu abin nufi sai waɗanda ubangijinka Allah ya so wato ainihin shigar da su wuta da can 'yan asalin 'yan amma ne amma da suka yi ya sa sai sun bi ta wuta wannan illa ma sha a rabu to so ba irin dawamar da wanda suka shiga tun farko har ƙarshe ba su taɓa biyowa ta wuta ba za su an fahimta ko su su da haka shi ne illa ma sha'a a rabbu sai waɗanda ubangijinka ya so sai sun bata wuta sun dawo aljanna to su wannan ba irin dawamar wanda suka shiga wuta tun eh, aljanna tun farko har ƙarshe suke ba su an samu wani lokaci da ba su irin dawamar da wanda suka riga su ga suka yi ba ne illa ma a rabbu Allah yake cewa afa'an ghaira majdud ni'imomin gidan aljanna ga 'yan aljanna kyauta ce wacce ba mai yankewa ba ni'imomi ne ba masu karewa ba ran da za a ce wani abin aljanna ya kare ko babu shi ko ya gaza ko kuma ya samu matsala kamar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana cikin sallah sai sahabbai suka ga ya kai hannunsa kamar mai ciro wani abu da aka idan suke cewa manzon Allah kai wani abin da baka saba yi a sallah yace aljanna aka nuna mu sai na ga wato curin inibi ya ban sha'awa na kai hannun kama yace da na kama har duniya ta kare shi ba zai kare ba saboda haka abubuwan gidan aljanna ba masu karewa ba ba irin na duniya ba da hatta na kai ya kare ta a wawa ko rubi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malama suke cewa lokaci yadda Allah yi cewar khalidi na biha ma fi samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk to wannan cewar illa ma sha'a rabbuk suka ce wannan lokaci a daidai nan abinda ake nufi da ita cewar lokaci ce na cewar dawamar waɗanda suke gidan aljanna dawamar abubuwan amfani da ke cikinta da kuma dawamar su 'yan aljanna za su ga cikin aljanna su dawama. ai ba wannan ya tilasta wa Allah shi ya so shi ya nufa sau da aka illa ma sha a rabbo sai dai in ubangijinka ya so ba za su dawama ba inda in ya so hakan ba mai hana shi to kuma Allah subhanahu wata'ala a tsarin alƙawarinsa da cika alƙawarinsa da kuma in ya zantar da abu bai tashin abin da yi saboda haka ya fita cewar wanda ya bi shi ya bi a manzanninsa ya ɗaya daji da bauta zai sa shi a aljanna ba zai sa shi a wuta saboda haka sai abin da Allah iso suka ce tsaye da yiwuwar Allah subhanahu wata'ala zai iya hana 'yan aljanna tabbata a gidan aljanna in ya so haka amma ne ya musu ni'imar sa a ciki ne saboda ya yi alkawarin zai sanya duk wanda ya bishi kuma sun bishi duk da biye da suke masa ko ba ta kai su tantance aljanna ba falon lasu da ni'imar sa da baiwarsa ga wanda ya bishi ta sa sun same shi sa mu zo ke cewa babu mai shiga aljanna don tsantsar aikinsa sai dai idan ubangiji ya lullube shi da rahama suka ta nan Allah haka yake hannu saboda haka illa ma sha a rabu sai fa ubangiji ya so da woman nan a cikin aljanna za a dawo dan ba tilas aka yi mata so ya dawo mata da ba kuma yake masa haka sannan kuma ba wai dan bayan da suka shiga aljanna kowa ya tantance shiga daga aikin da iba ne a in ka aikin ne bai zama lalle ka tantance ka to amma Allah subhanahu wata'ala iso bayan sa da rahama Allah ka samu cikin waɗanda ka so da rahama sannan bayan haka malamai suke cewa ko kuma togaciyar da aka yi illa ma sha a rabbuk ana nufin sai dai waɗanda ubangijinka ya so su ba za su yi dawwamar waɗanda suka shiga aljanna tun farko har iya ba ba ranar fita ba akan waɗanda sai da suka mutu, wuta aka hora sannan suka dawo aljanna Suna su da aka ce illa ma sha a rafu sai dai waɗanda Allah ya so su suna can a wuta ana musu horo ba su ma taho aljanna ba su kuna to wannan ka ga ba su zama khalidi na fiha ta irin waɗancan ba to aka ce shi ne abin da ake nufi a wannan gaba sai abin da aya take koyar da wannan aya tana samar da sanar da mu cewa da ubangiji subhanahu wata'ala ya so ya so kusan da yan aljanna daga aljanna zai iya yi ba mai iya hana shi sai dai Allah subhanahu wata'ala bisa hikimarsa abin da ya labarta ya kuma faɗi zai yi na alƙawarin ni'imta waɗanda suka bi shi suka bi manzanninsa to ba wanda zai saba alƙawari ba kuma baiwar ubangiji ga wanda ya bi da ninninka wato sakayya da lada tana nan Allah bai fasa abin da yake yi na wato rahama da jin tsaye gaba sannan ana sanar da mu a wannan aya ni'imar da Allah ya wa 'yan Aljanu da abubuwan jin daɗin da ya tanda a cikinta ba masu karewa ba ne ko yankewa saɓanin abubuwan da muka sani na jin daɗin duniya karewa ma ita kanta duniya karewa za ta yi ba abin jin daɗin cikinta ba saboda haka ne ke bambanta mana al'amura na lahira da wato na duniya bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake فلا Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus ma'ana wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa da manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk bawanda ibada gaskiya da Allah yake karanta littafin Allah alqur'ani cewar fala ta ku fi miryatin mimma ya'budu haula kada ka zama cikin kokonto game da baki da munin abin da arna kike bautawa na gumaka da sauran ababen bauta wannan abin da suke na bautar ababen da bautar da suke yi ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل abin da ke faruwa bautar da suke ga ababen bautar irin bautar da wato iyayen suke yi ne tintini da datan suka zo suka gada ba wani abu ne ya kai su ga yi illa kwaikwayon iyaye harka ce da suka ɗauke ta ta musu gargajiya suke kallon saboda haka to tun da iyayensu a abin da suka suka tattar su suna suna bautar wani allah to su ma shi ne abin da za su yi ba za su fasa don kafin ai ka suna da gumakan da suka girki a cikin ka'aba da ma wajen ka'aba a gidajensu suke bauta mun suke ga cewar ba za su fasa abin da suke ba ƴaƴansu da suka zo suke din nan to tun daga iyayen na farko da suke kan bautar da katarar da wasu kuma karfe wasu kuma a lokacin sama suka tsira suke yi kun taso tare da su da ma da za su biyo bayan su ko su waye ma Allah yake cewa kada ka zama cikin kokwantan muni da bacin abin da suke na bautar wani Allah da wanda suka bauta wa ababen bauta da can da wanda suke bauta musu daga baya duka abin da suke barna ce ba abin kirki ba ne ku ne ba abin da zai ba su mafita ba ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan haka cewar inna wa inna lam nasibahum ghayra manqus sannan kuma mu tabbas za mu cika musu raban na azaba idan sun shiga wuta ba tare da an rage wani abu ba za mu cika musu sakamakon su wanda babu ragin komai a cikin abin da zai ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya mai girma yana fuskantar da manzansa ne da wanda ya ba da gaskiya da manzansa a kan cewa su zama cikin tabbas da sakankan cewa na gurɓata da ɓacin abin da arna suke na bautar wani allah ba allah ba sannan kuma su sakankance su kiyaye da cewa bautar wani Allah da Allah suke yi ba fa sun gina ta bane akan wani dalili na shari'a na doka yardajjiya gamsashiya ba kuma sun gina bane akan aiki da hankali da Allah ya baiwa bayi da suke bambanta daga dabbobi da shi a wannan abin da suke ba wani abin da suke da dalilin ingancinsa ko nagartarsa kadai abin da suka dogara da shi suke yi gado daga iyan gargajiyar iyaye ce ba za su fasa ba saboda haka allah mai girma ɗaukaka yake kuma faɗa mana cewa ya daukar wa kan zai cika musu sakamakon abin da aka rubuta musu na alkhairi da shari da za su samu a nan duniya ba annan da zai bar duniya bai ci abin da allah ya hukunta zai samu ba wani ma sai ka ga ya fi daɗi sai tana musulmin ta na ‘yan mariya take ina zon Allah sai haɗa ka da koko kana bin Allah ga Allah ne ta kuma da shin kaji da dambun nama ko ba yadda bai iya to saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zai cika musu kasansu na duniya da za su ci na arzikin da aka hukunta za su ci abubuwan za su sami su marasa daɗi za su sami su a nan duniya ba abin da za a rage sannan kuma sun je azabar lahira ma ba za a rage cikakkiya za a yi saboda ka fi zama cewar za a ba su wato ainihin rabar da ka su cikakke ba rage ana nufin a duniya da lahira a nan duniya abin da aka saba aka da za su samu fitar da za su sa gidan da za su zauna motar da za su hau abincin da za su ci duk za su ciwon da za su yi da rashin lafiyar da su zai same su kamar yadda yake faruwa da musulmin da suka ba Allah in an je lahira kuma za su samu cikakken kasansu na wuta na azaba da suka cancanta a wurin Allah kamar yadda mummuni za su samu cikakken kasansu na lada da sakayya da abin daɗi a gidan aljanna Allah ya samu dace to a wannan aya ana sanar da mu cewa bai halatta ga musulmi ya zama yana kokon san batan arna da batan abin da suke sani gurbatar abin da arna suke da rashin kinsu da munin da to wata bata ko ɗan bai kamata mutum ya yi akan wani. wannan aya tana sanar da wanda shi ne yanzu ake ta ƙoƙarin yaƙar musulmi da shi ya ce to ai duk da kiristocin ma da musulmin da ya aikowa allah yake fara ai duk dodo ɗaya ake wa tsafi da duk wanda ka ji ce da zo ɗakin tsafi to dama munafiki ba musulunci ne a nan kuma ba na gari ba to da ka ba musulmi na kwarai da zai ji cewar wai abin da yake na musulunci akwai wani musulunci tsakanin da wani abin da arne babu shi abin da suke kai bata saboda haka ba tana ce ah, a din cewa mutane arna a arne arne ka faɗa wa arne arne eh, ba wani gyara kalmar da za arne arne in dai bai ba Allah ba arne saboda haka addu'ar ta cewar a ya kamata a samun fahimtar juna tun da gari ya hada yare ya hada wurin zama ya hada duk wannan ba zai kusa da ta gurin Allah saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arewa iyaye gare shi da dangi gare shi waɗanda ba su ba Allah ba Allah subhanahu wataala har cewa ya gaba da Abu Lahab tabbata da Abi Lahab da yan garanci da dangantaka za ta yi aiki da sai masa aiki Abu Talib da ya bashi gudunmawa ya bashi kariya amma da bai bada gaskiya ba wannan ba zai hana shi shiga wuta ba saboda haka waɗannan abubuwan duk wanda aka ce da kai yana kan cirba ta gargajiyanci da maguzanci da bautar wani Allah to kada kai ɗan akan cewar arna shi abin da yake kai barna ce da bata sannan wannan aya tana sanar da mu haɗarin kwaikwayon iyaye akan barna da bata don baban ka yana yin ba daidai ba Don baban ka yana abin da bata shi za ka yi masa kara kai ma za ka yi a raka to in kuka raka za ku tafi tare inda je can za a kai inda aka yi shi can za a kai shi kuma Allah ba ruwansa da cewar kara kai a ga abin da yake abi ba kai ba ga abin da yake a bari ba ka bari ba saboda haka wannan ayat tana da mu cewar akwai hadari wajen wato biya wa iyaye da sunan gargajiya a yi abin da yake saban Allah ne a kibin Allah subhanahu wa sannan wannan ayat tana da mu Allah zai cika wa kowane bawa sakamakon da ya dace da shi ba ne idan biyayya kai wa Allah to lada za ka samu cikakke ba ne ba kwanje idan sabo kai wa Allah da laifi to laifi za ka samu cikakke ba ne bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya Ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ambata mana cewa wani ƙada'ata yana musul kitaba faƙtuli faƙi walaula kalimatin sabakat min rabbi ƙalaƙo fi ya bainahu wa in nahun labi shakkin min humure ma'anar wannan aya a taɓaice Allah ya gama da faifan bayani akan ‘yan aljanna da ‘yan wuta. yanzu ya sake damana da faifan bayani akan batun wato aiken annabi musa da abin da ya faru bayan aiken batun manzancin annabi musa da abin da aka bashi na littafi bayan an bashi mai ya faru allah subhanahu wa ta'ala ya ce 'Wani wa laqad na musa da tabbas hakika mun baiwa wa mu annabi musa littafin a saura fa ne fafi. amma abin mamaki sai aka saba a game da al'amarin wannan littafi ma'ana al'umar Annab musa da aka aiki Annab musa wajen abin da ya haɗa da Fir'aun, da fadawar da sauran masu raka su da biye musu sai suka saba game da wannan littafi na attaura da aka saukar wa Annab musa inda wasu daga cikinsu suka yi imani wanda su ne karanci wasu kuma suka kafirce wanda su ne yawanci Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba bayanin da ya riga ya gabata na hukunci na ubangijinka ba akan cewa ba zai gaggauta azaba a nan duniya ba ga wanda suka saba masa ba zai wato azabtar da bayan da suka wato anin kafirce masa azabar da ya nufin yi musu ba a lahira to ba don wannan hukuncin da Allah izartar ba na cewar akwai ranar da wato ake jiran yan wuta da wuta da za ta zo a cikin ranar za a sa cikin wuta to in ba dan wannan abin da Allah ya zartar ba la ya bainahum da tuni abin da Allah ya nufin samun ya same su da tuni abin da suka cancanci a musu na azabar Allah an musu tun a nan duniya sannan Allah yake cewa wa innahum la fi shakkin min hakika su kafiran yahud da aka aiko annabi musa wajen don kasance cikin kokwanton abin da aka zo musu da shi na littafi shi sa masu shakkunsa suka fi yawa suka kafirce da shi waɗanda suka ba da gaskiya da shi ba su da kokwanto da shakkun abin da allah ya ko annabi musa da shi shine daidai shine abin da shi sa suka zama sun saba fakke da fafe sai aka saba game da wannan littafin wasu sun gamsu sun yarda da shi wasu sun bin tsire sun yarda da shi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana a wannan aya mai girma batun abin da ya faru ya wakana game da jama'ar annabi Musa a kan littafin da aka aiko shi da shi na attaura cewar sun saba wajen yin imani da shi da aiki da abin da ya kunsa akwai zararo daga cikin al'ummar annabi musa da suka yi imani da littafin attaura suka riƙe shi littafin bi da dokokin allah da yake buƙatar su gudanar da rayuwarsu a kai suka kuma gudanar a wannan kaso na farko ke, ƙungiya ta farko ke, sannan kuma sai wanda suka saba musu su kuma su ne waɗanda suka sa kokwanto game da al'amarin littafin da allah ya fi kurwa annabi musa attaura don haka su ba su ba da gaskiya da shi ba ba su tabbaka shi a yau da kullum ɗin rayuwarsu bai zama musu dokokin aiki da su saboda haka sai suka kafirce masa suka kaurace wa aiki da wannan littafi wanda su ne mafi yau sai Allah yake sanar da mu a wannan aya cewa tuni ya riga ya zartar ya hukunta waɗanda suka ƙaryata manzanninsa ba zai musu azabar da zai musu ranar alkiyama a nan duniya ba in ba don haka ba to da tuni aikin gama ya gama in ji bahaushe da tun a nan duniya za a azabtar da su a gama da su gama da ba za su sake muruwa ba sannan Allah yake sanar da mu cewa wato kokwantar da kafirai suke da shi game da abin da wato manzanni suke zuwa musu da shi na littafin Allah da dokokinsa shi ne abin da yake afkar da su zuwa ga kafirci da halaka da ba su sa kokwanto game da littafin ba da sun karɓa sun yi imani da shi da sun kuka da sun shira amma kokwantar da suke sawa cikin al'amarin littafin shine yake jefa su zuwa ga halaka da kuma wato kata malamai suke cewa saɓanin da al'ummar annabi musa suka yi a gama da littafin da allah ya sauka masa na attaura saɓani ne ta ɓangarori daban fasulifa fihi wasu ka ce ba maganar ma fasulifa fihi ana maganar wasu ba da gaskiya wasu ba da gaskiya ba ma wannan ba a shi kansa littafin a taura ɗin wasu sun tabbatar da littafin daidai ne shi sa suka yi wasu sun wato ainihin ga cewar su suna ga littafin nan ba daidai ba ne ba za su ba a ta wani gurin kuma a'a sun saba wajen bayyanar da abin da littafin ya kunsa su fito da shi fili karara a fahimta ya aiki da shi wasu na bayyanarwa wasu na boyewa da haka lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka kama wanda izina daga cikin wato ainihin yahudawa sai suka wato ainihin tambaya me ya kamata a yi masa to musa da ta musulunci magana ce ta wanda izina in yana da aure a jefe shi in ba aure bulala ɗari da kuma wato kofin ake tambayar da manzo ke ta ko ya yi a cikin samu ta ai su murshi ne mutum ake yi a yi masa wato ainihin goga masa kawai a zaga gari da shi kaga sun saba hakan su fito da abin da yake ciki na gaskiya su fara aka buƙaci cewa su faranta abin da yake ciki din su da su zai to sai su faɗo abin da yake farkon magana sai su tsallake inda ba sa su a cikin su faɗi ƙarshe to irin wannan kalar da suke yi faktu lima kenan an samu sabani cikin su akwai masu faɗar abin da littafin yake kunshe da shi ɗari bisa ɗari akwai masu faɗar abin da ya musu daɗi wanda bai musu daɗi ba suke faɗa to shi ne faktu lima ta wannan salo ta wani salon kuma a a fassara su ke bashi ba irin wacce ta dace ba wani lokacin kuma aro wani abin da suke wanda ba na suke ba su saka a ciki shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون شو daga cikin su akwai suke ƙara nasu bayanan su goya a cikin littafin da hannun suke rubuta ba bayanin da Allah ya saukarwa a Musa bane akwai ƙari isa sai ake da kai old testament da new testament a cikin kuma akwai abin da a wani tabu za a gani a wani ba za ka gani ba a wani gurin da wani bayani a wani gurin babu wannan bayani to saboda haka irin wannan abubuwan da suka shigar shi ne bambancin alkur'ani da Allah ya shi kariya ba ita yi masa wannan ba amma su a taura su injila su zabura da an gurɓata wannan shi ne saɓanin da aka samu wasu ba su karɓe shi yadda yake suka yi aiki da shi ba sun ƙaƙƙaro wasu abubuwa ko kuma sun fassara wasu abubuwan ba yadda suke ba ko kuma suna ma kokwanto kan wasu abubuwan da haka basu karɓa su ne aiki da su to da shine faktuli ba fi irin saban da aka samu dangane littafin a taura a gaba da abin da ya shafi yahudawa malam muhammad bin aliyu shaukani allah ya kasu rahama a dangane da abin da ya shafi bayanin ita wannan aya da ake magana cewar allah ya ce wa laqad atayna musa alkitaba faktuli fa walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum sai aka kare ayata cewar wa innahum la fi shakkin minhum murid hakika su suna cikin kokon game da al'amarin littafin da aka saukar musu sun mai da kima ma abin kokon matuƙar kokon to a wannan gaba sai ma da yake cewa idan an dora wannan aya a daidai wannan gaba akan cewar wato ainihin ƙura'ani ake magana a kai an tsora maganar akan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aka ce wa illahum da fi shakkin minhu ana ana nufin alqur'ani in an dauka al'ummar annabi muhammad ake magana a wannan gaba bayan an faɗi cewar hakika mun aiko annabi musa ko mun baiwa annabi musa wato littafin at-taura sai aka saba game da al'amarin littafin in ba dan abin da Allah ya riga ya zartar ba zai azabar da zai a lahira ga 'yan wuta ba tun anan duniya da ya gama da su tun anan duniya wa innahum la fi shakkin min haqiqa kafuran lokacin ba annabi Muhammad suna cikin kokon to game da wannan al'amari na alqur'ani kamar an gama ba da an bayanin annabi Musa da al'ummar sai kuma aka goya da maganar al'ummar annabi Muhammad a cikin aya wasu malama suka ce abinda ake nufi anan kenan a magana ta biyu kuma ka ce a'a A nan ana nufin wa innahum la fi shakki ba da alqur'ani ake ba da at-taura ake magana tun farkon ta har karshen ta akan annabi Musa da al'umma ta kai cewar hakika mun baiwa annabi Musa littafin at aka saba game da shi in ba dan abin da Allah ya riga izartar na wato ainihin ba zai azaba ga 'yan wuta tun anan duniya ba sai sun je lahira da ya gama da su tun anan duniya haƙiƙa su suna cikin kokon littafin a taura na annabi musa sun ma mai da shi abin matuƙar kokon sai zama tun daga farkon magana har ƙare wata akan annabi musa da al'ummar al'ummarsa ake ba maganar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to abinda wannan aya take koyar da mu ne kamar haka aya tana tabbatar mana saba wanda aka samu na al'ummar annabi Musa game da abinda annabi Musa ya zo da shi na littafin at-Taura ba wanda duk ya halarci wannan karatu aka so a tambaye ce to kashi suka ci da Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga al'ummar ta gida nawa suka kafa za ka iya cewa gida biyu wanda suka karba abin da ya zuci suka yi imani da shi suka aiwatar a rayuwa da wanda suka kafirce suka isa suka kimi suka rayu a kan ɓata ko an ce an yi saɓani ga wani littafin annabi musa wani irin saɓani za ka iya faɗa saɓanin shi kansa littafin kwakwantansa ake wasu kuma suna ga daidai saɓanin an ƙaro wani ba ɗan cikinsa ba an goya a ciki an ce shi ma na ciki ne saɓanin an gane ku to haka za ka iya zantar da abin da wato ainihin muka ambata sannan ayar tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta azabtar da wanda suka karyata annabawansa da manzanni dangan da abin da ya shafi azabtar da su da gama da su sai a ranar alkiyama wannan aya ta sanar da mu sannan wannan aya tana sanar da mu duk wanda ya kokwantan gaskiya to za a haramta masa karɓata da amfani kokwantan al'ummar annabi musa game da littafin da aka safara annabi musa shi ya jefa suka kasa amfanuwa da amfanin da ke cikin littafin shi ya hana su yi imani da littafi to duk abin da ya zo na gaskiya ka sa kokonto a cikinsa to ba za ka more shi in na karɓa ne ba za ka karɓa ba in na amfani da ba za ka ci amfani saboda kokonton ba zai bakka kai amfani da shi ka ci amfani an fahimta ku to sannan wannan aya har wa suna sanar da mu cewa an lallashi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da wannan aya cewar kai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shafawa wato damuwa ruwa kakkaɗa ga hankalinka idan har annabi Musa da al'ummar da banu Isra'il suna da ilimi suna da waye, suna da fifiko akan al'ummar da suka rayu tare da su fiye da kowace idan irin har sun wato ta manzansu sun yi saɓani a kan littafin da aka saukar wa manzansu ina ga al'umma ka da dama maguzawa ne ai ba magudi ya maka shirme shi ya fi sauki a kan wanda yake da ilimi ya shirme ko saboda haka ka shiga cikin damuwa kamar ana lallashin annabi ta aka ce saka ga annabi Musa da muka aike shi da littafin at-taura muka bashi al'ummar da yake masa shi sun saba kai ma dan yanzu alqur'anin da ka zo da shi wanda suka bada gaskiya da shi wasu ne wasu ko ba su bada gaskiya da shi ba kwantar da hankalinka ba kai ne farau ba to ma'ana lalla shi Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita wannan aya to wannan shine irin abin da ya sauka na karatun mu na yau a dangane da abin da ya shafi waɗannan ayoyi da muka bibiya abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya kai na Eh. to kamar da aka tambayar mai tambaya cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce zai cikawa 'yan wuta kasansu na azaba cikakke ba rai shi kuma an faɗa mana a bayanan da muka yau akwai fa masu saban da sabo yake sa su za a je da su ta wuta a horar da su kafin a fitar da su saboda kalmar la ilaha illallah da yadda da Allah da suke da wuta a kai su aljanna to su ma da za su shiga wata suna su fi a wata lokacin da suka shiga to kenan su azabar da za a yi musu ba cikakkiya ba ce cikakkiya ce irin ta su cikar saboda horon da aka ƙara za a yi musu sai an yi shi shine cikar a gaba. a yi an fahimce ni ko sau da haka ake misali guri ne ana zuwa a dulmiyar mutum wani a sa haske ya shiga ya nike haka sai kai aka koma ka iya gwiwa aka bugu da kai shi ne cikar rabanka ko shi kuma nasa cikar raban idilmiyar hauya haka an fahimta ko saboda haka a nan ana nufin cewar za a cika wa 'yan wuta azaba su cikakkiya ga wanda suka cancanci da wama a cikinta irin ta cikar azabar ba iri ne wace da wanda su cancanci da wama a cikinta an fahimta ko so da ka in kaso kuma kace to su tasu ba cikakkiya ba saboda ba ta kai yawan wadancan ba ba mamaki wannan wani abu ne wanda za a iya fahimtar haka daga bayanan da Allah ya sa na yake cewa wahayi da ake wa manzo da yake fuskanta shiga tsanani da Allah yake cewa inna sanuki alayka qaulan thaqila ki za mu saukar maka za mu turo maka za mu baka wato sako wahayi wanda yake mai nauyi shi ta sahabbai ma suka ce idan ana masa wahayi in sananin sanyi ake za ga yana gumi shi sannan idan sanda ake masa wahayi dalili ya sa wato kafarsa tana kan kafarsa sai fara cikar a gama wahayin ashinsa zai rugurbe shi saboda nauyi da mazo yake kamar dutse ko ka ce kamar ƙarfi so da aka yana shiga cikin wani yanayi su ma sahabbai suna gane cewa wahayi ake masa saboda yanayin da ya sauya da yadda suka saba ganin ita to wannan abin ya ta iya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko har wanda suka gabace cikin annabawa ayatan Allah zance ne mai nauyi kuma dukkanin su mutane ne amma kuma ba su kai daraja annabi muhammad sallallahu alaihi idan shi da ya kada su dukkan cika ya fuskanci haka ina ga su da ba su kai shi ba su ma za su ji wannan abu da yake da eh, wannan shi ne abu da yake Allah ya samu da shi ta ce min haka da eh, to shi kamar da aka ce an baiwa annabi musa littafin a taura cewar an ba shi don dunkulalle dauke da bayanai ai shi abin da yake ciki na bayani sai da allah ya yi wa annabi musa shi aka bashi kamar kama a ce misali ka je a yi maka samina ai sai da ya kira shi limi katin kira shi ganawa da shi kuma ya zazzanta da shi ya gaya mana ya zanta da shi to da aka ya samu sakonnin kuma aka ba shi shi dunkule shi abin da aka kuma maka aka gaya maka shi ungo an fahimta ku to da aka shi ma wahayin ya faru da shi yawwa Thank you. gani alamu ne na ne kuma a tsarki wa aiki da suke shi zuwa aiki lokacin da aka fara wa manzo wahayi sannan mala'ika jibril zai zo ko da shi ayoyi biyar na farkon suratul alaq shi wanda yake da ya da gida a rufe shi a rufe shi cikin tsoro tsoron na ne tsoron ya fara cin karo da mala'ika da ba su taɓa haɗuwa irin wannan haɗuwar da suke da shi bai san shi ba kafin haka sai da wahayin izo aka turo shi izo masa ya ga bakon abin da bai saba ba ɗabi'a ta wanda bai saba gana abu ya gan shi ina rudewa ina shiga da abu na biyu da zai sanar da shi sai da ya kama shi ya rike dan kadda iji bai taɓa jin irin ta ba ta tsorata shi ta sa cikin karma da damuwa da haka ko da aka faɗa masa abin da aka faɗa masa ya kiyaye ɗin yarki ya faɗa aka ce eh yayi abin da aka masa an ji ya faɗa daidai aka takar, to wannan tuna da kamu da kuma yanayin ganin abin da bai taɓa gani ba da ya gani shi ne sa shi wannan kyarma har ya je gida yana yi shi sa da ya je yake da khadija na halaka ya ce wallahi allah ba zai halaka ba irin sa allah yake halakarwa ba kana ta da zunubi kana da gaskiya a magana kana taimaka ma bukaci kana kana kana ta tafi babu alkhairi sai aka ji turin sa to da haka wannan firgitin da ya shiga abin ya haɗa masa da ga wahayi na an koya masa wani abu na zancen Allah mai nauyi ga damƙa da mala'ika ya masa ga aran gama da ganin mala'ikan da bai taɓa gani sai ku suka sa shi wannan kyarmar daga ba kuma da abin ya zama jiki wanda abin ya zama sai dai a ga damuwar a gumin da yake ko nauyin da yake da abin da ya kamata na masu eh a saura da injira da aka kamfare yake cewa waɗanda suke so a yanzu suna bin kiristanci ko suna bin yahudanci da su ba sa cikin maguza wanda ba san wani abu da ake da alaƙa da za a ce gashi Allah aljanna wuta ba irin yadda yahudawa da kiristoci sun san magana akwai wuta akwai aljanna akwai Allah yake to su ma waɗannan kafiran na yahudawa da kiristoci arna ne ko ko ba za a ce masa arna ba su su ma arna ne an gane su ma arna ne domin daga sanda Allah ya saukar wa annabi Muhammad alqur'ani ya zaman to an tashi duk wani hukuncin da ba na alqur'ani ba a kan akan haka duk wanda ya dauko wani abin da ba shi annabi Muhammad ya ce ai ba yake yi da sunan yana bautar Allah da shi Allah ba zai karba ba sau da su annabawan da suka gabata inda yana kan abin da suke kai ba wani annabi da Allah ya kofa shi sai da ya alfashir ga al'ummar cewar idan fa annabi Muhammad ya zo in ina raye ma ni shi ma shi ma shi zan wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama aitatukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurun qala aqarrtum وأخذتم على ذلك الإثر قالوا أقررنا a فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين da haka wannan ayat tana sanar da mu duk wani annabi da Allah ya aiko sai ya sanar da al'ummarsa akwai manzan Allah na ƙarshe da baya shi abinda zai zo da shi ya share duk abin da wani annabi ya zo da shi kuma da haka da za mu ke shi su da ni da ku za mu ɗauki mu bi shi to kaga in mutum ya zo ce shi yanzu yana addinin kiristanci ko yana yahudanci sai mu ce to ba daidai kake ba da kana kan koyarwarsa da yanzu ba ka tare da shi kana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi yanzu kana tare da alqur'ani akan haka zai zama arni saboda ya kafu cewa alqur'ani bai bi abin da Allah yake shi za a ba a karshen wato duniya ba an fahimta saboda ka sai ka ce kazanta arnancin ba ma gudu ta ɗara ƙazanta arnancin yahudi da nasara an gane ko sau da haka kuma arna ne na sun bauta wa annabi isa da wanda suka bauta wa annabi ko masu bautar uzairu ko wanda suka ke bin abin da allah ya ce yi a taura da injila za su bautar sarran ai an fahimta sau da haka in an so a ce arnancin su zai kai arnancin wato yahuda ba wannan za a iya faɗa amma dukkanin su wuta za ta haɗa Allah ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk